أن هذه الدابة لا تؤكل يقولون إن هذه الدابة لا تؤكل لماذا؟ لأنه أشرك معه في العبادة بسم الله والله أكبر هذه الكلمات هي التي تقال عند الذبح لا تزيد عليها ولا تنقص اللهم إلا ما إلا بعد ما انتهيت من الذبح ورفعت السكين أو المدية ثم تقول اللهم ربنا تقبل مني اللهم ربنا تقبل من فلان بعد ما بعد ما انتهينا من الفرد ورفعت السكين عن عن الدابة ومن هنا تأتي باسم باسم الاسم الذي تريد أن تذكر اسمه هنا ina fata mun gane magana sai ka ɗauke bismillahi wallahu akbar kina aka so kawai fakulu mimma zukira kumullahi alaihi in kuntum bi ayatihi mu'minin suna Allah ya ka wadi wurin nan da ka ɗauke sai yanzu kana yan wadin sunan wani amma wurin yankan nan kan dabba ba a son a sa sunan kowa wurin zama ina fatan mun gane magana na karanta wani littafi ya ana haɗin sunan yaro wurin yanka eh liman mai yanka sai kafin ya ce sai ya kai yana haɗin na yi niyan yanka eh wanda suna da an kasa ko layya ma ya tambayo wanga ragon wasu ya ce ragon hajiya wanta na to na yi niyan yanka ragon hajiya wanci <laughs> eh بدون نيات wa? akwai to jama'a ya za mu shiga wani babu mai hadari babu ma za a fi ruƙa wa sama'i talhisul babu ya ga ce a ruƙa kusan a ruƙuya ana nihin tawada ko to tawada ta halatta ko ta halatta ba ya halatta a yi tawada ko bai halatta ba ya halatta amma wacce irin tawada ta halatta kusa akwai rukuya bi asma'i jinni wa shayatin ana ya damdama ya ilu ya haka ya ya ilu ana toha maka da addu'a yan tauye suka yi kamkam gamgam ana to ko gane to irin wannan rukuya inda za a yi a toha mutum saboda lauzi ya yanki su haramun na ba a yi wannan rukuya amma rukuya bi asma'illahi wa sifatihi wa bi ayatil qur'an wa bi kalimati tayyiba hada yatu ko ba haka ba sannan layu su ko layu waɗanda za a samu fatar a yi gashi jikin jiri da fatar kura a ɗauke a ba mutum ya sa su wannan za a cikin ka da Allah Ina ruqa wata ma'ima wata lafi shirku kaga wannan shirka ne to amma yanzu la yadda an ka sa ayar suke ayar da kursi an ka sa an ka ɗauki an ka kama yaro to ita kowa

ya ka ce a zai ne manya-manyan wasu abubuwan da ake karantawa alal maridi akan mara lahiya ma'an nafasi diriki tare tohi da miyau wa ya hukumu hukumuha bi hasbi nau'in ruqyati saboda hukuncinta ya saba gurgudan nau'in ruqyar da ake. kama sa nubayyinu kuma hukumar mu bayani wa amma tama'ima amma tama'imu amma su layu fa hiya jam'u tamima wa hiya khirzun aw yanka ce khirzun wani abu na wani a dunkewa aw hijabun ko abin za a sa masa maki yu'allaq ala sibyan wanda ake rata ma yara wa rubbama ulliqat ala ghairihim ana iya rata ma wasu wa'anda ba yara ba kamar irin dabbobi ra kuma da jakkai da karnai da sauransu khashyat al-aini dan jin baka ko yanka ce ainu ruwan ido da abin ya kamata mu za su gane ainu ba su mutanen da suke da dashi idanu mutum bai ci matsala ba in yi kura ba ido haka kasa samu matsala ko ba haka ba ya bani ya la tadkhulu min babin wahidin wa dkhulu min abwaabin mutafarriqa wa ma ughni ankum min Allah min shay ya rasu goma maza ta zalla uwarsu guda uwarsu guda za su shigo su gari kowa fara musu ido zai shi yasa suke musu la tadkhulu min babin wahidin kura ba wasu shigo wani ta kwawo su goyi wani yace saboda ina ji muku tsoron ayin ya same ku amma wa ma ni an su min Allah ne kai tauhidi to almuhim al'ainu akwai abin ruwan ido ido ɗaya za a ƙura mutum ba mu magana komai sannan akwai shi kamun bakaɗin wanda ba shi na zai magana to shi yasa suka ji suna waɗannan da sojin tsoron Ko, to وقد جاء an عن الرقى والشمائم wa حديث عبد الله بن مسعود رضي الله Anhu. anna rasulullahi sallallahu alaihi qala inna ruqa was ma was tiwilat wasu ta was tiwalat tiwala maye jama'a kun san maye eh kayan mata ina ko eh bito da zai an daga shirku nan ruqa kamar na faɗa irin rukunsu ya jahiliya ce irin addu'a 'yan tauri da suka yi za ka ji babu suna Allah gubar kila yan ce bismillah bari in baka addu'a karkai ka ce bismillah sai sai a shigo abubuwa da ba ko akwai wanda taɓa saurin wurin ga ina ina min da ke yi <laughs> eh. shina kuke ba su suna kiran sunayen shedannu da aljannuna suka waɗi suna tufa musu

sai kai na su kira ya sai to irin da aka ce shirka da Allah sannan layin su layin da aka iya samu gashin beri ko fata tura ko a ɗaba kasar kawa mutum ko a ɗaba zariya ko wani abu a haɗa a tsinke sina za su suna da kuma tamayin sannan shi ko tiwila ko kima ya inda aka magana shine wanda mace ko namiji zai wanda in an ka yi shi akwai kwalli na maye na maza in mutum ya shafa shi wallahi duk matar ta gani so kwarai garba kallahu baka ce ba ka na Ya <laughs> jama'a na Yusuf. shugaba su gafa amma kai ruwa ta suka shi sannan akwai zanin yanzu da mata kaɗar ma zai na mai yi wanda in kaɗar masu na yadda Allah min zabi da rikuwa su mai akwai zobe yanzu an wuce gumbar da aka ana sawa na an wuce na yanzu to irin wanga mai shi a cikin shirka amma don mutum sha gumba ta sha abubuwa in ta kwanta da min sai ni'ima sosai wannan ya halatta haramun ne yake ba eh a'a ana magana su gyara katana amma wani za su hankali ne daga baki ɗaya ko kallon wancan wanda na shirka da wannan shi ya fi shirka ya fi masu wala a su mana a yi mugu bai ya kalla Eh, sai ki tsaya ma tsaya ma gaskiya dan dawo miki za a yi sai irin wannan ba su dorewa ba su dorewa in ma na farko ya zan kuɗinki karewa za su yi dan tsare ga abubuwa in kuɗinki sun ka kare sai ga daga nan arin jaye sannan na biyu abubuwa suna baibayowa dan jinnun na aka umarni da su jinnun dawo za su yi su ta mutum me irin wannan abu sannan na uku in ba ya anaya ba sai abin ya juri sai kuma koma tsiyayya maimakon so ya so sai sai kuma koma tsiyayya to sai kuma kiwa na maza na yi mata na yi akwai wanda mai gida gare in yi in ya surkulle wallahi duk abin da su mai gina mai gobewa da ya ce mai gina ai mai gida da wanda za a yi sai su a shi ke kaga kiwa lafiya su yara ne wallahi ko mata na yi ba su yi kaɗan wallahi su gitta ne game da yaron mashi Akwai matar da وكان خلق عملا صالحا واخر سيئا ايه ايه ايه to ribo to duk ina da yake tsoron mutane suna suna yi amma shi ka zai in gaskiya ya tsoron eh eh tsawo ba saboda hmm. in ka dawo ba ba mai a cikin eh to in ka su hmm. wani da kuma ya da ya da su to na da shi ko ta a wala ta ne akwai wani abin da ma abin aka ce ma ko magun gona ga da tijaje suka yi sani magun su kuma za su wa matan shi ko in yawan mata ta yi tsaya ta duk namijin da ya kai gare ta wallahi sai dai a ce a raba ko a yanke al'aura nan wallahi zai fita sai ce ko ma gona ce ko mi eh agra eh ago ago to kun ji to duk wannan ya daga cikin shirkiya abin da aka so ga mutum ya tsaya daidai tsaf inna ruqa wata ma'ima wa tiwilati shirkun in ji rasulullahi sallallahu alaihi wasallam وذلك أن Abdullahi الله بن مسعود رضي الله عنه رأى على زوجته زينب خيطا kaga yanzu gidan mai gidana ake yanzu abdullahi dan masud ya ga zainabu da wani zare sai ya tambaye ta fa qalat innahu khaytun ai zare ne kai ba wani abu na ba kadar kadar qalaha فيها min ajli مرض في عينها قد ruqiya laha ai mata ruqiya ne ai mata tawada ga wannan zayan wato saboda wannan lahiya wannan lahiya da fi ainiha da kaga in ka diba zagaina an ka wato hi ta tsarma ko ba haka ba to baro gani me yace fa safa'ahu abdullahi mas'ud radiyallahu anhu wa qala kun ga an ka ce fa malaman luga suka ce mafi yawanci in ka ga an ce fa ko cikin qur'ani ga an ce fa abin mai yanzu yanzu na hankali babu babu jinkiri ciki inda an ce wa to kile nawa an jinkiri amma an ce a ku kai da sai ka saboda ya bin suna cikin gida ne amma in wata wala ba ta yadda aka ce wata ina fada fa'ahu عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وقال إن آل عبد الله لا أغنياء عن الشرك والله يا لي عبد الله كن ورثتك بني تولي با زغينا أنك ترى عمر زغينا أكي ما تصورت ما يزي إنك ديبا يا أم سيك يا رو أنفا مونا زغي أم قلنا بسيك أواحي أقول لا Ina nan ga jarirai da zuwa ka ‘yan uwa yace innama zalika shaytanu yankhasuha hatta idha raqa zalika alyahud sakarat ko wa ma yakfiki an taquli أذهب البأس رب الناس واشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يقادر فأما أو سكما أتأذيك ما أما دو أنظرك شتبك يتي إنما ذلك الشيطان ينخفها أبي فريك هو الشيطان ما يتنظم غريتها كينان أبي فريك يجيك أنت واتو الشيطان ما يتنظم kusan wani kalmar ta naqsu hadisin jabir lokacin da aka dawo da wurin yaki rakumin jabir ya tafiya yake fa na nakhasa ba'iri bi arzin kan ma'a sai annabi ya dan zungun na da wasu kasan da da addare shi yake sai yake hidda bi kai irin fa shine fa nakhasa shi dan na zuwa ya dan zungure ka sai ya sa masu ciwon kai ko wani abu yace ma zalika shaytan yankhasuha hatta idza ruqi hatta idza ra'a zalika al-yahudi hatta idan shi wannan bai yahuda yayi ruqiya haka sai abin ya dan kwanta ga an yi an yi tawada ga wannan zagan an kulla sai ga abin ya kwanta wallahi malam akwai malam malamin dubun da yace wallahi in sun kai talauci ba taho ba mutum mutumi suka yi na kai ayi kawafu ayi hannuwa ayi kai a aji sai a jibo ta gaba a sa aluwa sai a soke dama akwai mutum da aka target ya ce wallahi ana tukar sai ya faɗi shi wancan ba mutu sai ya faɗi dama suna da agent sai su su faɗa mai to akwai wani malami na shi na wannan lura ya kamata a koshi ana samun wara ya halin kasko aka muka sa ya kamata ni wanda kai haka da kai ne ka faɗa ne ce wallahi wani mun ga talauci kan na muka yi

ubangiji Allah ya kare to saboda kun gani duk dai haraka su kullum ita ana hada da jinnu ana abubuwan da ba su da kyau eh hmm. eh mutum ya zama ne mana a'a idan mutum na da ilimin rufiya ya taimaka a hannu in ka da ilimin ayoyin da aka karantawa da addu'o'in da aka ba su a jinnu ya taimaka amma haka ɗauki abin sana'a dan abin da an matsala mutum ya yi ciniki to nawa za a bani don abin da kamar su masu kiya wani lokaci sai ga mutum ya tsaya kiya awa biyu ko da ya gama yunwa ta isa wani ma ko da ya buro gida ne ko abinci babu ya tsaya yaro awa biyu sai ya to wallahi wani da ai hankali wallahi sai dai in ka sake dawowa to kaga ayi ban nawo ne nan malamin sai ji babu daɗi to shi na su masu riƙe da to gaskiya nawa na za a bamu ga lalurar ka kaga ina sa abin ba lokacin shiga to shi ko matsalar ba ka iya cinikin abin da ba kai na kai saboda hidda a cikin mutum aikin Allah Allah na gada ma sun shi sai Sunan na aka samu matsala na abin tsaka mai wuya eh to ni amma hita cikin mahita lokacin da suka ce lokaci ka tafi har ba sai lokaci a an kire ka tafi wallahi dai a kira wani banda lokaci yanzu ba to wani ko kuma mai suna a su tafi sai ko gida to sai sai ba kai ga mutum ha gani shi bai zo <laughs> Allah ya samu dace na'am a'a su mutanen garin wasu sun wa mutanen garin rashin nasiha na don su haɓar sun nemi don Allah ko ruwa da musu bayan an sana musu sai Allah ya yi wani abu ta hikima sai ga sarkin garin a halibe, shi ko kuna wa kuma kamar yadda aka to shi na sai aka ana faɗa wajen bidiya za a yi a samu da yara sai aka ce wani kuma akwai mai rufiya da Allah sai wani ce gani domin za ku ba kaga wancan biza kuwa mutum ya bar cewa abinda an kai musu farko da an taimaka musu da nan ba su bai a ba su wani abu ina ma da kafin su magana to ku sai yadda ne karanta fatiha Allah ya sa sai dahin ya kwaɗi shike nan ku aka kawo aka kawo aka yanko wani garge to ma shi an su amma ai ka kayan su sai suka ce wajen manzo su ne a kuma. na bai ce ni ma a ba nan ce. ba yi ka ku ya

yan uwa musulmi kun ga babin gade yana da yawa muna abi ne haka nan kaɗan kaɗan ko kuri muna tsallake shi hadisi ko sawa yace wa hadisu wa hadisu ibn mas'ud radiyallahu anhu dalla ala anna hadhihi al-umur thalatha ar-ruqa wa at-tama'ima wa at-tiwilati min ash-shirk wa fihi tafsil yace a cikin shi akwai fashin bakiwa فإن الرقعة المحرمة الشركية هي التي تشتمل على نوع على أي نوع من الشرك كالاستغاثة بغير الله كالاستعانة بغير الله والاستعانة بغيره وإذا فالرقية الجائزة هي التي تخلو من شوائب الشرك رقية wadda aka taharar ita wadda ta kusurta daga duwani tsofani duwani tsofanyi na shirka wanda babu babu sunan aljini babu sunan mala'ika babu sunan kowa sai sunan sai sunayen Allah ko ayoyin Qur'ani ke shawa'ib shirk yake fa nahyu an ruqa laysa ala umumihi kenan da ta wada ba wai akan umuman yake ba wa inna ma huwa mukhaffasun bil adilla shi an keɓe da dalilai allazi tujizu ruqya wallati minha al hadith al muttafaq ala sihhatihi la ruqyata illa min aynin aw humma babu tawada sai daga ainu ko kuma zazzabi zahiri wal ainu hiya al isabatu bi maradin natija nazarin min shakhsin lam yadhkur Allah tabaraka wa ta'ala malaki abinda aka ce ma ainu shine a samu mutum da rashin lafiya sakamakon kallo daga wani mutum wanda bai ambaci Allah ba wasu akwai hadisi da ya tabbata wani mutum ya fice zai yanka wani mutum ya dibe shi kai bayan kyau da fata mai kyau kawai sai ga ya faɗi sai da kira wannan mutum ya taho ya wanke fuska sai ya wanke hannaye ne wasu ruwa aka ce ya wanke gaba gare aka watsa ma wannan mutum su mai tashi ina zan kuma labarin wannan hadisi to kaga in ka ba za ka ga wanga abin da ya sa na wanga abu shine wato kallon shi na yayi ya faɗa ga wasu kalmomi sai ya yanka da wannan rashin lafiya shi yasa ya sama ainu kenan in za ka ba ta'arifin ya sama ainu sai ka ce hiyar isabatu bi maradi su ne a samu mutum da rashin lahiya natija sakamakon linazaratin min shakki lam yadhkur la lam yadhkur illah sakamakon wato wani kallo da wani mutum ne wani bai mutum suna Allah ba yace wa hina ma yujibuhu amrun min al-umur haka ma lokacin wani abu da baka share da sai al'amurra walam ya kul ma sha Allah tun da shi ma sha Allah ba shi ma eh ce kai amma rashin ka ga tayi shi yasa wani biban ma sa ni ta wani ya shi ka kai amma da wani shin wallahi ta ta ga ko amma ya sa ka wallahi salaji ga shi yasa do a ah, da ku sha Allah wannan ai kalma mai kyau amma wani dan ga aiki ɗaya zai ce kai amma da wallahi ba ta ga kila yana tafiya da ainihin bai ce masha Allah ba sai ba ta ba abu zai ga ɗaya tana kunnuwa ba ta yin kai kare su daga nan kai an gama da kai Allah ya samu dace yace wahiya wahiya haƙƙun kuma shi ainihin gaskiya ne wata asiru ha sabitun kuma tasirin ainihin kuma tabbaci shi ne bin nusus sahiha nasoshi tabbaci sun tabbatar cewa ainihin gaskiya ne منها قوله sallallahu alaihi wa sallam daga cikin su akwai faɗan manzo Allah da yace al-ainu haqqun manzo Allah yace kan gumba gaskiya ne yace wal hummatu bil ha'il muhmala al madmuma wal mim al muharrika al maftuha wat ta hiya summ al akrab yace humma anan yani dahin kunama shi al hummatu wa karsala sahabatu kenan fasara ne farko nake zahin zazzabi kenan nan ba haka malai fasara shi ba kenan abin da yace summul aqrabi Sahi, na kunama shi aka ce muhammad wa karsala sahabatu radiyallahu anhum annabiyya sau kuma an roƙa Allah ti kanu ya faru fa'aluna sahabbai sun tafi annabi game da rukuya da suke yi faƙalan sai ce musu a aridu alayya rukaku ku bijiro min da kawai ruɗe da kuka yi ku bijiwa min ku faɗi kai faɗi sa ka jiya kowa ya bijiwa sa ya faɗi wanda shi ka yi jiya ya ce la ba'asa bi ruƙa ko ma lamta kun shirkan babu laifi da ruƙiya in babu ba shirka ba ce waka da raƙan biyu salasun ba manzan Allah ya yi ruƙiya wa ruƙiya kuma an yi mai kuma wa al'alar ala ce kuma ya tabbatar da ruqiyar da yadda an wa wani kamar wata an kawo wancan hakimin gari annabi ya tabbata ko fi ahadith kasira a cikin rufe da yawa bina'an alaihi yace gini akan haka fa inna ruqya tajuzu bi shartu shurut kina ruqiya tana halatta da wasu sharuɗa na farko an tafuna bi kitabillahi ta'ala aw sunnati rasulihi aw bi asma'illahi wa sifatihi aw al-ad'iyati al-ma'sufati an ko kuma addu'o'in da aka samu daga magabata Rukiya zan ta cikin musharar sannan an takuna bil lisan al arabi ruqiyya da kasance da harshen larabci illa idza kana ar-raqi la yusmi al arabiyya sai ya zan shine ruqiyya bil larabci ba ba yushtaradu an takuna du'a al mutarjim muwafiqan lil kitab wa sunnah sai zan wanda ya fassara da da yare ne ta yi daidai da kitab wa sunnah abin da ya faɗi ko salisan na uku an ya ataki da adamu ta asiri ruku ya tabi nafsi cikin rana ta ɗauka cewa wallahi ta wadda ga wallahi sai ta yi kada ku fita tana tafi da kanta a'a Allah ne ka yadda fi Allah ke yadda magani shi aiki ko ba aka da cewa ba ina fa inna shifa'a min Allah wa inna ma hiya sawb min asbab al-mashru'a lil tadawi ita ruqiya wani dalili daga cikin dalilan da ke na shari'a domin samun lafiya amma haka ɗaukar cewa wai sawar za ka yi wai za ta za ka warka da Allah shi ke wata suwa sai ce an bat tamima fa innaha la tajuzu bi halin to kun ji ya shigo ta magana ita ita laya ba ta halatta da kowane daga hali yanzu ya kore duka layu gaba ki daya yace wa ta'liquha muharramun rata ya laya kuma haramun yake wa rubba ma tasilu ila darki shirkin akbar yake yi su dawa ma laya ta ita ke iya takawa haka kai shirka wadda abu idan a taɓa da fiha jalabu khairin a dafu sharrin idan mutum ya kudurta jawo alheri ko sun kuɗa sharri ga layar ne shi wallahi wa galaya ta na wallahi ban wasuwa kaga da yan dambe da yan kokowa da yan tauri ko har da yan kasuwa ma da direbobi shi wallahi abin da ya ɗauka mutum laya ga cikin mota ga wallahi mota gaba ta faɗo kaga ai mugwa eh ah? <laughs> ya riga ya mutu amma bai faɗi ba so yanzu in ka diba irin wa'annan an haifin shawar su ai an duke shi bai faɗi ba amma ya mutu ga ya tsaye sai a to ya tsaye ba tsaye kaga ya taba da shine malam yake magana anan yake cewa wa qad sahha an rasulillah kuma man min hadisi abdullah ibn hakim abdullah ibn hakim kenan radiyallahu anhu annahu qala wannan wannan ha'un annahu qala man ta'allaka shay'an wukila ilayhi wa ma'ana wukila ilayhi annahu tarakahu allah ilayhi Allah ya bar shi ga wannan abu Allah ya bar shi ga ga wannan abu duk wanda ya rataye wani abu kaga sai an yi ko mina na kan rataya to Allah ya bar shi ga wannan abu kaga yanzu wata laya da aka mutu ya tsima Allah ya bar ka ga wa qala sallallahu alaihi wasallam Allah ya yace man ta'allaka fi matan fala atamma Allahu lahu fala a atawga addu'a ta manzo Allah Allah kada ya fita mai abin fi riwayatin man ta'allaka tayyibatan faqad asharaka duk wanda ya rata la ya haƙiƙa ya shirka wa ja'a rajulun illa bi wa fi yadihi halqatun min min sufrin wani mutum da hannu ne akwai zodin zodin azurfa ko gaski wa qala lahu sai manzo Allah yace ma hadha manzo Allah yace me wannan fa qala rajul sai yace wa mil wahina saboda wai gudu rauni wai dan ji kuzari shi yasa nasa wannan zodin wahina shine mutum kan akwai rauni ko in ba in yi sa ya an jin kuzari haka eh ko sa ana yi haka nan ko akwai waɗanda ka karma wani abubuwa wani mutum na son yi kwanciya da iyali ya samu wani karma da danske ne ko kunkunu <laughs> mela wahi na take ha yace faqala annabi kuma in zi'ha annabi tireta fa inna ha la tuziduka illa wahanan ba ta kara ma sai rauni wallahi wani zai ƙara ba cire ta yace wa innaka law mutta wa hiya wa hiya alayka ma aflahata abadan wallahi da ka musu abin da nan ga hannunka wallahi ba ka cin sarrafa abadan da wuta kai kare in ka diba akwai hadari ke yanzu in muka kula duk wanda ga ya sa zobe uku ga farce guda akwai matsala ka binciki duk wanda ka sa zobe uku ga farce guda kuma kun san asalin zobe waɗanda horsa na aka sama a musulunci zobban da aka sawa nan na aka sasu ga waɗanda horsa guda biyu ko hannun dama ko hagu eh gaskiya ne wai jama'a ko yin ina ganin suwai ni wa ina ganin ya amagowa akwai na jajaye datti wani an da ukun guda mai to Allah ya gyara zai samu kasuwa wallah kada in ka ba za ka ga cikin layu na waɗanda abubuwa jama'a ba ka shi daga cikin layu saboda abubuwa da yawa kuma mala ana na ana yi wallahi har yanzu kuma ba bari ba ubangiji Allah shi muna kariya to a karma kallawo gaskiya <laughs> to Allah ya gyara <laughs> yanzu wanda littahi da muka riko littahi na wanda yake duniya ko ina ana karatu musamman ɗalibai ilimi suna karatu ne kuma waɗanda abubuwa suna rubuce cikin littafin haka dole sai an tayi tsaye yanzu malam kan labari yanzu hadda zobin family planning akwai zobe na family planning mace in ba son fuskoki ciki sai boka ya su ba zobe ta sa ta sa duk abin da aka ba ta ɗaukaki ba da bukatar jin labarin <laughs> Eh. Saboda mutum yana wurin Eh. kaji mu ba kuma in ba yana wa shi kan wannan na naka ɗauke eh ba su aiki mana sihiri a ah. to jama'a kun ga dai wanga annabi na da kai ne ya ga mutum da zobe ga hannu ya ce kai ni kai ka sa wanda zobe ya ce ya saboda rauni da nika fama da shi amma ina sa ina dan jin kuzari haka ya ce wallahi ka ce ka ɗebe shi la ya zidu ka illa wahda ya ce walau mutta wa hiya alaika ma aflahata abadan wallahi da ba su nasara ha abada kaga in ka diba za ga akwai matsala ce yace wa safru nau'un min al-ma'adin khafifa wato wannan nau'i ne na ma'adini inda abin da ginowa kasa kama a ce azurfa haka azurfa ita ce sufur wal wahina maradun yusibu fil mafasil abin da cikin wahina wa rashin lahira wanda ke taba gabai sai ya sa su yi rauni shine wahina wa ma'ana in ziha abin da wani ka cire ta ikhla'aha ka cire wannan zurin mana wa ma'ana wahanan taziduka maradun ala maradika yace wa qad zai fatu rajulan qad rafada ala yadihi khaytan min al-humma huzaifatul yaman sahibu sir nabi kuma ya ga wani mutum ya tsarin wani zare ga hannun shi wai saboda zazzabi ko saboda alhumma kamar yadda aka faɗa a baya saboda gudun dahi dahin kunama ko maciji faka ba'ahu shi ma huzaifa kai tsaye ka tsaye wannan zaren faka ba'ahu huzaifa radiyallahu sun matala ha kaulahu tabaraka wa ta'ala wama yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum mushrikun Ka ga wanda aya ta isa zama dalilin cewa wannan shirka da Allah rayu karmaka Allah <laughs> eh ga ta wala eh o oh, gami ina ta ana ku eh eh eh kwarai ku dan ga duniya da shi mun yawanci ina kyallon sai a tambaye ina kyallon to wannan ai za su wala wannan ba komina ba saboda an san dahin kunama ko in ya shiga mutum da yaya to amma wannan dauyo yana hana shi ya to cikin zina ka shiga fa zina ka shiga ya tafiya Thank you. yauwa kenan bambancin su shi shi abinda yan agaji ke da sauran mutane na sa karni saboda gudun ka abin ya su ko wa'yancan wasu kalamai da aka karantawa sai a karni garzare ka ga wata shirka ne shi ko ba kanka koyi ba eh. eh. sai zan zan ya faɗi sai a ce a zaka waka ga wannan hatin eh sai dafin ya dauki wato shi yasa karatun da muka yi jiya madakil shaitan a lokacin da mutum ya shiga matsala ya shiga matsala to wallahi wani bi in ba wanda Allah ya maka ba in yi irin waɗanda abubuwa wallahi buga shi dahi ya kai mutum dahi ko kasa an ce buga kawai ne yana bugawa ya ɗauki shi ke nan ko nan kafa an buga amma sama kuma tashi ta ba wato jama'a mu dawo da hankalin mu shirki ya ta zuwa suna ana ana yi mun taɓa zuwa wa'azin ƙasa wata rana sai wani mutum ya ce wallahi duk wanda adda yaro mai so a yi kaciya ka faɗa min sunan yaron ka daga nan wallahi ko da kuma gida za ka iske da kaciya <laughs> ni wallahi zuciya ta ko ɗaya cikin ɗari wallahi bai yadda da wannan abu eh ni ina da tun da bai banga wannan kawo ba in fara ba da yaro na eh ni ba eh tunan yaro ɗaya za ka ba suwa wai ni abin da kawo gudu ya ka samu matsala sai yana gari wannan

akwai abubuwan da yawa suna nan sun yawa cikin mutane wa jama'a suna suna yi jinnu na dama suka yi duk wanda ka samun jinnu ka yi irin waɗannan abubuwa dama jinnun jinnun da a tare da kai don duk inda asalin matsar da ke jinnun da a tare da kai to shi jinnun da wanda ka wannan nura da ya yi magana da jinnun ka yana faɗin duk inda ɗayan ka su kuma kun san irin saurin da aka jinnun iska na yanzu na zuwa ita ku jinnu ana iya tura ku ta gidan wani tare da jinnun wani ku sai yanzu a yi mai ai musu kaciya su a dawo wallahi yanzu na ana yi musu kaciya zai dawo sai a ce ka buga gida sai a ce wallahi ga ku kuma a jami'i to harkar jinnu ita kuɗin take da matsala ya an samu kuskure wallahi yaro mutuwa zai sun samu kuskure wallahi yaro na mutuwa to kada yana mutum kai da wannan dole mutum kada shi da wannan kai ya amince mai da ya kware ku sai a ce ka waɗi sunan ɗan uwanka da ya kare ina na ya kare wacce kawa kawar dama kuma gu to kuma duk waɗannan suna daga cikin eh to kun ji alima ya tashi ta kai Ina sun kuma kare eh sai wani ba ka da hannu wata na da sai ce na ba na kuma ya ta wani buga wani wani ne zan za a ba eh kuma ce yanzu ne ki zan zan kuma na yake a wajen da yake sun da wani a'a sai kwanan da zuwa da yake da yana kuma shi ke nan sai wani ko ki a ba a sai ki sai sai yake da wata kwanaka ne kan da rubutu da yana kuma da garin ku da wuri ne da kike kike kike gida ne yana bakin asibitin ba a a kaza kaza akwai rubuta akwai a akwai kaza ɗori hmm. ne da hannun ke da ke yana ba an ɗori ya kai biya ba a nan allah allah ne ta yi da baki ba hmm. yaron nan da ke sai malam aka ɗaya ce kwana ɗaya ce ko da sa ke da hannun ya yi Inna lillahi wa inna ilaihi Eh, sai ta biya. Sai ta y'a ce kuma ne. dan kwa maka a da ɗaya da rantsoni a kuma Allah Allah kai wani kariya to jama'a mu dan kara mu dan gurgusa ko yace hmm. Eh. Eh. inda sun ta tana faɗuwa ya wuna dukiya to kaga muna da shi ba su kulle ba ne magani na eh magani na ta faɗuwa <laughs> kenan yanzu ina liman shawar yanzu a samu wani rubuce-rubuce game da wa'in magungunan kaga sai ya zan tubu da yanzu mutum ba ka iya cire shi ga abubuwan da ya saba da shirka ba ka aza ya ko ina ha da yanzu kana cire mutum kashi a nami yawon tunkiya ko jama'a ga wanda aka bar shahidin karmakallahu akarmakallahu <laughs> eh. ايه ايه ايه ايه وعليكم السلام مرحبا اهلا <laughs> كرمك الله مرحبا اهلا sai bayan sai bayan na sai ce o o gashi ko fara lokacin malam bai tashi ba sai sha ina muka zuwa musulman malam sai sai ko ga ya fara ga sai tara to a ga karwan Allah kuma suka alkawali na suka alkawali na Allah ya saka na kai ما زلنا في الحديث عن الرقى والشمائم والسويلة التي كان الناس يتعاونون معها في البوادي وفي القرى وفي أماكن كثيرة da shi yawon tunkiya a shaha ma wanda kunama ta halba wannan mai zai ba shirka ba ne su jima kun ji an ba mu shi yasa ya kamata ga malamanmu su yi rubutu game da waɗanda magunguna wayan suke na kufu kufu na ba shirka da Allah ba saboda baka cire mutum ga wani abin da yake ba daidai ba ka ba dili na shi ba sai ka bashi musanyen wannan abu kuna ganin qur'ani duk in ya dauke mutum ga wata aqida sai ya azahe ga wata ko ba haka ba saboda ka mu ma kenan yanzu in muna son mu rawa mutane da waɗannan abubuwa mata masu tsama zannuwa na shirka da masu zazzaba na shirka da masu wasu abubuwa sai mun kawo su wasu abubuwa waɗanda an musanyen waɗanda ku karantar da su a takaice har su gano su ba waɗansu kuma ga waɗanda abin da wanda ba shirka ba ko ba gaskiya ba to Allah ya ba mu ikon ganewa yake faqata tadafarat al-adillatu ala tahrim ta'liq at-tama'im kulliha haqiqa dalilai su yi dandazo akan haramcin rataya layu dukkaninsu sawa'un kataba fiha shay'un min al-qur'an am la ومن رخص في تعليق التمائم إذا كان من القرآن لا يلتفت إلى قوله kun ji abin da malai duk wanda أكان rangwame وصل لا يلتفت إلى idan suka zance da قوة to wannan ba a kowaye magana kowaye magana ta kai ko kaka da shi don muna da gaskiya wannan akwai maganganu da malamai zuwa kawo in kadi ba cikin kitab tauhid da muka yi karatu kwanan baya ya gwada cewa akwai inda ka ɗanyi rangwame ko shi an ɗan buɗe ƙofa da bayan an ka roye ta ko ba gaskiya ba an ɗan buɗe ƙofa amma sai an ka roye ta yace li'annahu la yastanidu ila dalilin bai dogara zuwa bai jingina zuwa ga wani dalili ba sai ce fa laysa kullu khilafin ja'a mu'tabiran illa khilafan lahu wa lahu ma'anan min an-nazari wannan kamar botin baitin waka na malaika ya ce ba kowane saɓani ne ya zo ake la'akari da shi ba sai saɓani da ya zo yana da wata huska yana da wata ma'ana ta dalili an nazar anan dalili aka magana wa idan fata'aliqul hajab rataya laya allati yaktubunaha min alquran thumma yu'alliqunaha ala almarda la juzu bal huwa muharramun wala farka farqa bainahu wa bain tama'il muharrama bai da mai tsakanin kayan shi da layu wanda aka haramta gudana kama ma la yace lil asbab taliya lil asbab atiya ga sauban da ake ga dalilin zai kawo wa yace awwalan na farko umumun nahayil warid wato gamewa hanin da aka yi wanda ya tisgo fi tahrimi Tama'il wajen haramtar da wato layu walam ya'ti ma yukhaffifuhu hadha al-umum walam ya ati ma yi kusa hadal umu ya ce wannan umumi da aka yi aka ce dukkanin layu to ba a samu wani abu wanda ya kasance ba ya zo wani hadisi wanda ya ɗebe wani abu babu abin da an ka ɗebe ciki shi a dalili wal ƙa'ida al usuliyya ƙa'ida wajen malaman usulu ta ƙulu innal ama yabqa ala umumihi hatta yarida dalilun ko duk inda nassi ya faɗi magana ya gami ya yi game gari to haka nan zai tafiya har sai sanda aka samu dalili wanda ke ya ɗebe shi kuma ina fatan mun gane magana wannan ka'ida ta wajen malaman usul in nassi ya game kowa da kowa to yanzu haka nan zai zama sai randa aka samu wannan nassi kuma ya ɗebe wani abu ciki zuma ina fatan mun gane wa ka'ida eh suna suna aiki saboda ka yanzu hadisin da ya hana laya, duk laya ta shiga ciki har ta qur'ani har da wani an kai da abin nan qur'ani sai yayin da an ka samu wani cikin hadisi yace to banda banda layar da an kai da qur'ani ku ji abin mala yace yace saniyan inna fi ta'liqi tamayum al qur'ani yace imtihanan lil qur'ani akwai walakanci qur'ani wa tala'uban bihi sannan akwai wasa da qur'ani li'anna zalika yuriduhu lin najasat wal amakin allati yajibu an yunazzaha anha alquran ko mutum na iya zuwa ga wasu wayanda ya kamata a kaje qur'ani daga wayannan wurare malam kai biyu ko laya ƙwar'ani da kuma kun san wani abu su malaman ulumul ƙwar'ani suka ce hadda aya guda sai hadda jumla guda ta Qur'ani Qur'ani na su su abin sun kace wai magana cewa a ce juz'i ko a ce wai in masu rantsuwa sai a ce warka guda ta ƙur'ani sai a bashi sai a ce wai incomplete na sun kace wallahi duk ba haka na aya guda ta Qur'ani haka sai kamar kamar Qur'ani complete eh in ka walaƙanta aya guda kamar ka walakanta ƙur'ani kullu yace salisan dalili na uku yace sadda zari'a haddu maza me yake cewa zari'a eh eh eh haddu zari'a ko san saddu dai ko toshi az-zari'a kafa wadda ana iya kurdawa ciki a shiga wahala ko a shiga abinda a haramu yace fa innahu law rukhisa da za a yi rangwame bi ta'liqi tama'imil qur'an la'adda zalika ila ta'aliki tama'imin lati ko hatta min gairil alquran in an ba da kafa a rataye laya ta qur'ani to nan wani zai kurdo ya rataye laya wanda ba ta qur'ani yace wa qad hasala kuma haka ya faru dan da yawa an samu wasu ce to ai ba qur'ani ne kamar sai a samu laya hadisi laya hadisi da kun sai a ciki sai a samu a layoyi da ya su shigo eh kware da gaske sai na hudu mala yace inna misla hadha al-amal lam yathbut an ahadin min as-salaf wama nusiba wama nusiba ila as-sahabati fi zalika lam yasihha minhu shay abin ka danganta zuwa ga sahabbai na wannan cewa wani sahabi ya tsaya ƴaƴan laya ta ayatul kursi wannan bai tabbata ba yace walau kana walau kana zalika mashru'an la bayyanahu rasulullah da wannan yaran shari'a ne da manzon Allah ya bayani wa nukila ilaina naqalan sahihan da kuma an cikin kuma cikin kuwa ingantaka zuwa gare mu sai kawo ka'ida ta malaman usulu yace ibil bayanu la yu'akhkharu an al haja doyin bayani akan abu bai halatta a jinkira daga lokacin da ake bukata ce kenan inda ya halatta a laya ta Qur'ani da tun zamanin manzon Allah da kai ne yayi bayani kenan wanda yazo da laya ta Qur'ani yana tuhumar manzon Allah ya boye wani abin da ya kamata a yi Akwai jama'a akwai matsala ko babu yace haza bisa ga wannan bayani waqad wujida fi zamanina haza ba'd al-musha'awazin an samu wasu mutane yan surkulli wal wal murtazika da kuma waɗanda suke yan ci da addini masu neman arziki alladhina yaktubuna al-hujuba masu rubuta wasu layu linnati ga mutane fi aurakin ga wasu takardu yastashfuna biha suna neman waraka da su wa yu'alliqunaha alaihim suna rataya su ga mutane li ya'kulu amwalan nas bil batili wa yuftiduna alaihim dinahum wa aqidatahum fayanbaghi lil muslimina an min minhum wa an yajtanibu at-tadawi indahum ne zanci neman magani wurin su li'annahum yatala'abuna bi kitabillahi wa yakhda'una bi sha'ratihim bi'afal iman ke suna yaudarar ta hanyar su masu raunin imani sai a samu mai raunin imani sai a ɗauke shi sai wallahi wagga laya da ka gani abinda a cikinta da yanzu kaga akwai wanda saba zuwa nan bakin tasha lokacin kayan titin nan akwai wata yariya mai shinkafa kuma sai shinkafa ko da an ka wanke yi shinkafa daga baya da an ka tsohon titi sai an ka ɗebo su layu wani ya ce an yi hatun ma'aru da sunanta da sunan shi wanda ka fitatta a shi wannan ya yi buɗatta har ya gaji bai samu ba sai ce wai aka yi mai wannan hatimin aka sa suna ya sama ka sunan ta kasai aka tuwa aka turbuɗe inda suke aji kwanan shinkawa a wasu wuzu haka nan bai same ta ba haka suna suna yi sai ya rubuta wa alkaitu alaika muhabbatan na kuma suna yi kuma eh. lokacin da ya kamata ya fara jama'a da yake an nuna min lokacin da ya kamata ya tsaya yayi amma kada ku manta akwai wasu babuka masu matukan muhimmanci wanda ya kamata mu shige su yanzu kun ga mun ta magana ruqiya da da layu da da maye to tawassuli wanga da da bisa ga gaba gare mu yanzu ka wallahi yana da muhimmanci ko da karatun mu ya tsaya ne in ku ce gida ku na tsoro karanta su akwai karatu ciki wallahi wanda har yanzu ba a hike shi ba to ga malamin da zai karatu ga hana ya tafi yanzu shi zai shiga yanzu ga mai abin nan ina ganin daga tawakkuli sai wasu shubuhohi wa raddu alaiha babu tawakkul akwai wasu shubuhohi da sun ka kawo cikin babin tawakkuli waɗanda akwai buƙatar sai an yi raddi akan ina ganin ya kai shubuha biyu shi ziyaratul qubur wannan muna bari ne amma da su shi babin tawassuli yana da muhimmanci kwarai da gaske akwai hukumar intifa'i bi sa'il mayyit mutum aikin wanda ya mutu sannan akwai annabuwa wa risala wal farqu bainaha akwai al-masail al-arba allati yajibu ala kulli muslim an ya'lamaha wa ya'mal biha shi a karshe amma dai yanzu dai ma la yudru kulluhu la yudru jullu saboda kamar na roƙo Allah madaukakin sarki abinda muka yi daidai Allah ya ba mu lada inna muka tsoko kuma Allah ka yafe ba assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sai minti biyu na'am ga na'am mu na ya na to jama'a kun san bisa ga tattaunawa da mun kai game da abin da na farko shari'a ta ta koya da ruqya gaba ɗaya amma sai ta tabbatar da wani bangare ruqya wanda aka yi da sunayen aljannu da sunayen mala'iku da wasu kalmomi waɗanda ba a san ma'anarsu ba shari'a ta kore su sannan na biyu duk wata laya gaba ɗaya shari'a ta kore su, haka ƙura'ani ba sannan na uku harkan maye duk da yake na ji malam bai taɓa maye ba sosai abinda kawai ya yi magana a kan tama'il shi ma maye yana nashi babi na kai amma na ɗan taɓa bayani game da shi kaɗan akwai maye na zobe wanda za a sa sai zan mutum ko mai gida yana yana ya juya shi da ya kaso ko mata da mijinta ko wani abu mai kama da haka sannan akwai zane na maye wanda ma za ka armawa sai zan sun arma sai zan barajin su ba su ganin kowa sai su sannan kuma akwai an gano cewa daga cikin maye wanda aka yi akwai na abin nan na hayaki wanda shi ba faɗe shi ba wanda idan mutum ya yi hayaki miji miji in ya shaƙi wannan hayaƙin ko kuma mai gidan mutum in ya shaƙi wannan hayaƙin to sai wanda kai da shi akwai abubuwa da yawa waɗanda mun ka ambata cikin wannan babin wanda malam ya kawo su har yanzu ana na ana yin su kama kallahu السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام السلام مرحبا